Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu raro Asuma na shi nake muku lalemar marhabin a cikin shirin na yau Laraba 5 ga watan Abril na 2023. A cikin shirin zaku cewa ministan tsaro da na cikin gidan Nijar sun isa a garin Agadez tun shiya bisa umarnin shugaban kasa inda suke jagorancin tararraki domin neman hanyoyin magance matsalar tsaro da ke faruwa a jihar. cikin wannan shiri za mu je yadda wato zaman taron farko na tsarin gargadi da wuri da kuma fuskantar harurukan tsaro ya kaya shi a yamai a ƙarshen ƙarshe rahoton musamman zai kawo bayani kan shawarwarin da hukumomin nijar suka bada domin a fuskanci al'amarin bakoncin haure da bakan ka'ida ba a ƙasar tsarin ƙasa na gargaɗi da wuri da kuma fuskantar hatsarukan tsaro ya yi zaman sa na farko jiya a yamai ƙarƙashin jagorancin firaminista uhumudu muhammadu mambobin gwamnati da ƙwararrun jami'ai a fannin da kuma abokan hulɗa masu hannu da shuni na ƙasar ne suka halarci taron ga kaɗan daga cikin bayanin da firaminista uhumudu muhammadu ya yi a lokacin ƙaddamar da wannan taro Tun lokacin da aka kaddamar da wannan cibiyar a hukumance cibiyar mai yin hannunka mai sanda akan faruwar waɗansu abubuwa da wuri a ƙasa wanda ya kumshi tsarin aiki na shekara 2022-2024 waɗanda suna da nauyin yin waɗansu ayyuka musamman girka tsari na tattauna akan alƙalumman bayanan tsaro da girka tsarin biya sau da kafa akan musgunawa da kuma bincike da wallafa bayanai bayanai akan tsaron jama'a. Manufar wannan taro na farko shine karfafa gwiwa ayyukan da cibiyar ta yi da kawo jadawalin aiki da ba da hanyar da ake so kai gare shi a wannan shekara ta 2020. tattauna batun tsaro a jihar agadez musamman a garin na agadez tare da ɗaukar matakai da suka dace domin magance al'amarin wannan ita ce manufar wata tawagar kwamitin tsaron ƙasa a ƙarƙashin jagorancin ministan tsaro da na cikin gida jiya a agadas ministan alkasum datu ya bayyana cewa matsalar rashin tsaro ta zama abin damuwa a jihar ta agadas a hirshi da musa mamman a ƙarƙashin umarnin shugaban ƙasa ne ya buƙaci mu zo nan mu tattauna a kan batun tsaro a yankin agadis tare da majalisar shawarar tsaro ta jiha sannan za mu yi magana musamman bisa batun tsaro a cikin birnin na agadis domin ganin matakan da ya dace a ɗauka bayanan da suke zo muna a fuskar ƙasa yana matuƙar ɗaga mana hankali bisa batun tsaro a agadis shine ya sanya shugaban ƙasa ya ga cewa akwai buƙatar a zo a tattauna abubuwan su dawo daidai wannan shine dalilin zuwa munan domin ganin matakan da ya kamata mu ɗauka muna son tsaron jihar agadas da cikin birnin agadas ya daidaita yadda ya kamata a ranar shi talata a ma'aikatar jama'an hukumar 'yan sanda ta dogon duci aka gabatar wa hukumomin bariki da na gargajiya gungun biyu na barayi masu sata da makami da suka hada da mace daya waɗannan bata garin wato suna yin aika su ne cikin gari a cikin garin dogon duci ibrahim isa abdulmumuni kwamishinan 'yan sanda ya yi wa aliyu bawa ƙarin haske gurfi ne muka kawo saman sai makin mu akwai wasu an kaza ka description kid da ake bada tana correspond da tasu mai salma tun da ba a same su saman abun ba ba za a iya cewa kamar su ne ba to sai wannan operation ta farko da aka fiske guda biyu ne na farko an same shi da ya bigi wani nan wajen sonef cikin kuluwa su uku ne sun ka mirɗe shi sun ka amsha waya daga baya ya zo ya kawo kara to bayan binciken mu ya tahi mun gano shi ma kan shi ashe ai barawo ne daga nan ne muka gano muka etablikin har da wancan sata da aka yi wata sukin ne don ka ka group na harko kenan wanga wanda an kai sun ba wata ajiyar waya kenan kamar shi ne ake ce resell a sato abin da kai ka san ba na hanyar kirki bane a baka kuma ka ajiye ko kuma ka tai ka saida don ka ita ce wannan mace wadda kuke gani group kin nasu ka gan shi gashi nan shi ne na mutum shidda ɗaya cikin su shine kawo ƙara amma shi ma kan shi shi ma sata yi group na biyu kuma shine wancan su ma sata ne suke yi da bugun mutane kuma sata suna yin ta da kamar cikin taro haka su uku ko su hudu yanzu dai cikin group su na mutum uku mutum ɗaya muka samu Masana anguwar garkawa da ke cikin gunduma ta biyu ta da'irar wato tawa sun gano wani gawar wani mutum da sanyi safir yau a gaban samariya. Mai anguwar nan take bayan ya sami labari ya shaida wa magajin gari da kuma hukumar 'yan sanda. Abdulaziz Samaila mai anguwar garkawa ya yi wa yawali Abdulmumuni karin bayani. an kiraye ni kusan karhe shidda da wasu mintoci sama konsiye na habibu buzu shi ya kiraye ni ya ce min ga wata gawa nan bakin samariya mu ni gauga ni ma ni kire mer ni ce to ya faɗa min sai an samu wata gawa kan da in iso in gane ta mun ka zo iske ta kwance mutane suna tsaye sa'annan na kori mutane na ce to ku bari muna zakwa yan safe kwamfiyar ga zakkon mu guda da su eh su sun ka ka su kyalle sun ka rufe shi da mer ne fara kira tun da shi ya kamata in shaida ma shi kuma ya shaida ma hukuma da dole ne ne in zaka yi tsaye bisa ga abin tun da cikin karce kina na duka talaka na kowa ne tun da mu jagorori ne Allah ya ba mu yauni na mu kula da rayuwa kowace iri A safiyar ce aka yi bikin baiwa ɗalibai hudu takardun shaidar kammala karatu a fannin lahiyar ido a jami'ar Abdu Mumuni da ke Yamai. Karan farko da yake nan da jami'ar ke horar da ɗalibai a wannan fanni. Ɗaliban sun kuma share shekaru hudu suna karɓar wannan horo. Farfesar Hamza Abdu wanda ya kula da ɗaliban ya yi wa Fati Malam Yaro ƙarin bayani. Gashi a cikin shekaru hudu mun kai ga horar da likitocin ido a nan gurinmu a cikin yanayin da muka saba da shi. Akwai alkali na ƙasa da ƙasa da ya zo ya dubi aikin ɗaliban. Sannan kun gani kun ji sakamakon da aka samu. Abin da ke nuna cewa ɗalibanmu da muka horar sun samu ƙwarewa sosai. Wannan horar ya gudana ne a shekara hudu tun lokacin soma karatu na shekara 2018-2019. rentrée académique 2018-2019. ana ci gaba da gudanar da kamfen wayar da kan jama'a dangane da amfani da na'urar zamani wajen tafiyar da al'amuran kudade ga al'ummomin karkarar tesawa shebu neri useni ɗaya daga cikin masu bayar da horon ya yi wa saidu sanke karin haske Kamfeni uh, na wayar da kai kan yadda ake tafiyar da kudade da yaƙi da jahilci a kan yanar gizo da gwamnatin ƙasar Nijar ya girka tare da abin hannu abokan hulɗar shi wanda gurin da ake son cimma shine kaiwa ga adadin mutane masu yawa da suka samu horo kan wannan kamfen kuma su tsarin na Mumbai Money. Mazaunan karkara maza da mata da matasa su ne abin ya shafa ana rajistar sunaye ne a fannoni daban-daban na ba da horon gungu-gungu ne kowane gungu kuma ya kumshi mutum talatin zuwa arba'in da za a ba horo tsohon kwanaki uku bayan an kammala tsarin na horon na farko sai kuma na biyu na uku ta hakan nan dai har a cimma yadda ake so takardar shaidar amincewa da hukumar kula da mallaka ko kira ta bayar jiya a yamai a game da albasar galmi hakan ya yi wa manoman albasar daɗi sosai idan aka samar da cikakken tsari wannan shaidar za ta samar da alheri ga manoman da ma kasar niger in ji mustapha kadiri sarkin abzin shugaban kungiyar da ke sa ido a kan albasa a yankin afirka ta yamma da kuma ta tsakiya alhamdulillahi yanzu adarawa nike kira su tashi tsaye su yi yadda ya kamata violet da galmi kinnan shi zama mai inganci shi zama yadda an kasan violet de galmi suna da ma'aikata na gwamnati ma waɗanda sun kasan yadda ake yi a yi violet de galmi su kama muna a yi violet de galmi suna da ma'aikata waɗanda sun kasan wadda aka kasuwancin albasa su kama muna a yi kasuwancin albasa suna da ma'aikata waɗanda sun kasa a sarfasar da albasa a maida ta kamar gari haka ko wani abu can daban to a kama muna mu yi wannan kin sai ka iske ɗan albasa guda ce ni ce maka ɗan albasa guda in mutum ya sai da shi shina iya shi biya bukata te ba sai buhu ba wanga dibgegen buhu da ake a azamin mutum wuya ya kari ba sai ka sai da shi ba sannan ka samu ka biya bukatar ka kenan muna son albasa ta yi valer valer ɗinta indication geographic ɗinga 'Yan kokowa shida da suka hada da ɗaya na jihar Yamai da biyar na jihar Agadez ne suka canza sheka inda suka bar jihohinsu na kokowa na ainihi suka koma a jihar Doso. Alhaji Abdu Haruna shugaban kungiyar kokowa ta jihar Doso ya tabbatar da wannan labari a hirarshi da Ausi Abdurrahman. Eh, lalle yan koko da suka dawo doso waɗanda suka fito daga agada su biyar ne daga cikinsu akwai Salai Dauda da Almiyawu Muhammadu da Sulaiman Halidu sauran kun ban rike sunansu ba daga nyamai kuma akwai adamu abdu lallai wa'annan sun zo da su mu fatan mu shine su kiyaye ka'idodi saboda yan kokowar neman takobi ta huce ana baiwa kowane dan kokowa dama ta wata shida ya je inda yake so wannan yancin su ne kowa baya hana su kenan watanni shidda ba su cika ba sun rubuta wasiƙunsu ga sunan aje ƙungiyar 'yan kokowa ta samu takardar kuma kowa ya samu tashi muna roƙon allah ya sa wannan dawowar tasu ta ƙara mana sa'a sai rahoton namu na musamman bakuncin haure ba bisa kan ka'ida ba na tattare da haɗarurruka ga masu yinsa sannan kuma da hasara ga ƙasashe a yau domin fuskantar wannan al'amari masu bincike tare da haɗin gwiwar hukumomin nijar sun ba da shawarwari na samun mafita sakataren dindindin na tsarin kula da bakuncin haure a ofishin ministan cikin gida ya bayyana cewa hukumomi na kokari sosai don kawo mafita a cikin wannan lokaci na sauyin yanayi sori amadu ya yi wa habibu garba ƙarin bayani Wata mafita ga bakuncin haure ba bisa doka ba muna na muna kara yawan kamfan wadda kai domin karya lagon mutanen da suke tafiya ba tare da cikakkun takardu ba wajen yin balaguro. Gaskiya wani nau'in wadda kai ne domin mutane su samu ingantattun takardu kafin su yi tafiya. Ya kamata su samu labari kan hanyoyin zuwa bakuncin haure domin akwai kalubale da yawanci da bu sani ba. Idan suka samu labari hakan zai taimaka musu. Haka kuma kasashen suna da albarkatu kenan yana da muhimmanci waɗannan mutane su tsaya domin su bunƙasa waɗannan albarkatu yayin 'yan shekaru da majiya ƙarfi ne suke barin ƙasa amma yau an yi la'akari mata ne da yara matasa. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des études et c'est pas gaskiya ne an yi bincike kuma musamman ma mata ne da yara na jihar Kanci da kewaye. Domin yanzu haka akwai wata bazuwa da ta kama ga kananan hukumomi da ke kewayen waɗannan jihohi. Su ma an goga musu wannan matsala kuma muna na muna ci gaba da bincike sosai. Gwamnati tana nan tana bullo da wata dubara game da wannan tun lokacin al'amarin Senegal akwai wani kwamiti da aka kafa da ke fadar Prime Minister da ke nan yana tsara wata dubara domin kawar da wannan matsala kuma muna tunanin sanya ayyuka. Akwai kuma wani babban shiri a wannan fanni. Gaskiya gwamnati tana nan tana kokari kuma yanzu akwai batun sauya tunani. Ku sani ko da an saka hali ko an saka hali ga waɗannan mutane idan ba a canza tunani ba to akwai wuya amma kuma muna mai da hankali sosai a wannan bangare domin kula da wannan matsala da kyau. Tambaya ta ƙarshe ana alakanta tafiyar bakuncin haure ta barauniyar hanya da canji yanayi kuma ƙasa ba ta ba da amfani ba kamar da ba yaya lamarin yake uh, eh haka ne batun sauyin yanayi da kuma batun bakuncin haure gaskiya dorewar abu ne yanzu mutane suna maganar dorewar bakuncin haure sauyin yanayi da muhalli gaskiya ne idan noma baya badawa majiya karfi za su tafiyar su ana akwai wasu hanyoyi ba a ce ba a tsaya ga noma kawai kawai amma akwai noman rani da abubuwa da dama za a yi su za a yi juriya akwai abubuwa da za a yi domin kula da wannan marla masu aure an muka karshen labarin namu na maricin yau in sai ku tarbi labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin mu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Studio Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.